Radio Hausa biyu VOH ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mota shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muridin kuma masu saurare. Daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa. hakokin mata a musulunci sai kuma a duniyar mu a yau wanda za mu karkare shirin namu na wannan yammacin da shi waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu muku amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan oktoba shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan Rabiu awal na shekara 1444 ga Mariya Masu saurare kun san cewa shekaru 11 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan oktoba shekara ta 2011 intawan kasar Libya suka yi wa Muammar Gaddafi kisan gilla an haife shi a shekara ta 1942 ya yi karatun soja a kasashen ingila da girka shekara ta 1969 tare da taimakon sojojin kasar ya jagoranci juyin mulki wanda ke farda sarautar sarkin kasar muhammad idris sanusi bayan da ya dare akan kujerar shugabancin libya gaddafi ya share shekaru 42 yana mulki sai kuma bayan tasowar wata guguwar zanga-zanga ta kyan jinin gwamnati a tunisia wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin zainal abidin bin ali kasashen yamma sun yi amfani da hakan wajen tallafawa wasu masu adawa da gaddafi wajen shelin tawaye da nufin kifar da shi wanda da karshe dai tare da taimakon kasashen turai waɗannan 'yan tawaye suka kashe gaddafi a garin sirt da ke macen ƙasar libya wanda kuma anan ne mahaifarsa. da ƙarshen masu ware kuma san cewa shekaru 195 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 1827 aka fara gwabza yaƙi a tsakanin dalar usmaniya da kuma ƙasashen rasha faransa da birtaniya ɗaya bangaren yaƙin ya fara ne da waɗannan ƙasashe suka kaddamar da hare-hare akan manyan jiragen ruwa na daular usmaniya waɗanda suke cikin ruwan navarone a arewacin tekun mediterranean domin taimaka ma ƙasar girka wadda daular usmani kimami da ita a lokacin wannan yana zuwa ne dai bayan boron al'ummar kasar girka wanda suka fara yi tun daga shekara ta 1821 domin neman yancin kansu daga mamayar dolar usmaniya karkashin turkawa wanda hakan ya sa kasashen turai suka miƙe domin taimaka ma kasar girka domin ta fita da karkashin mulkin dolar usmaniya an rusa manyan jiragen ruwa na yaƙi mallakin dolar usmaniya guda 60 a arewacin tekun mediterranean kamar yadda kuma a wannan yaƙi an kashe sojojin dolar osmaniya fiye da dubu shida da ƙarshe dai alatilas tilas dolar ta yarda ta sha kai inda ta amince ta rataba hannu akan yarjejeniya a cikin shekara ta 1829 wadda ta baiwa girka cikakken 'yancin kanta jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 da 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a biyu agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 zuwa 11.50 a ɗaya agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 sha shida kilohertz da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 bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su Firaministar Birtaniya ta sanar da yin murabus daga matsayin shugabar jam'iyyar Conservative. iran ta yi watsi da zargin cewa tana baiwa rashin jirage na yaƙi marasa matuƙi domin kai hari a ukraine tare afirka ta sanar da ranar da za a yi shawarwarin zaman lafiya a kan rikicin yankin tigray na kasar habasha yanzu kuma ga labaran da ke da ke firaministan birtaniya liz truss ta sanar a yau alhamis cewa ta yi murabus daga kan shugabancin jam'iyyar conservative Ban shafe makonni shida akan wani mukami a cikin wani jawabi wanda ta yi daga titin downing trust ta ce ta hau kan kargar mulki a cikin rashin kwanciyar hankali iyalai sun damu matuƙa da yadda za su biya kuɗaɗe yakin ukraine da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya sun taimaka matuƙa wajen jefa jama'a cikin irin wannan yanayi ta ƙara da cewa jami'ar conservative ce ta zaɓe ne domin yi kokarin kawo sauyi a cikin lamura kuma mun yi abin da ya kamata mun yi alkawali dangane da kyautata farashin makamashi inshorar ƙasa kuma mun yi tsari na hangen nesa akan rage haraji trust wadda ita ce ta farko wadda ta rike mukamin prime minister na lokaci mafi karanta a tarihin birtaniya da majalisar dokokin kasar ne suka matsa mata lamba a kan murabus bayan da sakatare harkokin cikin gida ta yi murabus daga kan mukaminta wanda kuma hakan ya jawo rudani a cikin jam'iyyar wanda hakan ya sa alatilas aka yi kira gare ta da ta saukara kan mukamin nata tehran ta yi watsi da zargin cewa ta mika jirage marasa matuƙa domin yin amfani da su a yakin ukraine tana mai jada cewa waɗannan zarge-zarge ba su don tushe balantana makama ta kuma buƙaci ukraine da ta samar da wasu ƙwararren dalilai da za su iya tabbatar da waɗannan zarge-zarge bisa buƙatar ƙasashen amurka da burtaniya da kuma faransa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wani zama na sirri domin tattaunawa a kan zargin yin amfani da jirage marasa mutuki na ƙasar iran da suke cewa rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a ukraine gaba dai iran ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge inda ta jaddada cewa tana buƙatar a kawo ƙwararrun dalilai da za su tabbatar da hakan wanda kuma hakan ba shi da wani tasiri a kan kuduri mai lamba ta 2231 na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda yake da alaƙa da batun yarjejeniyar nukiliya a nata bangaren ita ma gwamnatin ƙasar rasha ta yi kausar suka a kan makircin da aka kitsa a taron kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya tana mai jaddada cewa wakilan ƙasashen yammacin turai ne waɗanda suka gabatar da wannan batu amma ba tare da wata shaida da za ta tabbatar da zargin nasu ba ta jama'a masu warkar da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar habasha ta sanar a wannan alhamis cewa kungiyar tarayyar afirka ta sanar da cewa za a gudanar da tattaunawar zaman lafiya a ranar 24 ga watan oktoba a kasar afirka ta kudu domin kokarin warware yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gubzawa a yankin tigray hukumar tarayyar afirka ta sanar da cewa za a gudanar da tattaunawar zaman lafiya a ranar 24 ga watan oktoban shekara ta 2022 afirka ta kudu mun tabbatar da aniyar mu ta shiga wannan tattaunawa in ji mai ba firaministan kasar habasha abi ahmad ridwan hussein shawara akan harkokin tsaro a shafinsa na twitter tigray yanki ne wanda ya taba zama wurin yan bude ido tare da majami'u da aka sassaka su da itace da wuraren ibada na musulunci da kuma littafin nan na giz amma kuma ta zama wurin yaƙi mafi muni daga bisani tsakanin dakarun gwamnati da kuma na 'yan awaren yankin tigray a ɗaya bangaren kuma faɗan neman iko da yankin na tigray wanda aka daɗe ana ganin cewa shine mabudin mulki a ƙasar habasha ko kuma wani bangare na absiniya a tarihi hakan ya da lamurra rabaya a ƙasar habasha wadda ta fara samun ci gaba a cikin sauri kafin fara yakin rahoton daga taron najeriya na cewa jami'an rundunar 'yan sanda a jihar Legas sun harba barkonan tsohuwa kan masu gudanar da zanga-zanga waɗanda suke gudanar da ita domin nuna jimami na tana shekaru biyu da kisan da ake zargin cewa an yi wa mutane a kofar leke da ke cikin jihar lagos jaridar daily nigeria ta bayar da rahoton cewa masu zanga-zanga waɗanda suka yi tattaki yana a matsayin wani bangare ne na bukukuwan tunawa da zagayewar ranar sannan kuma an ce sun yi gama da 'yan sanda waɗanda suke ɗauke da makamai da aka tura domin kare tarzomar fitattun jarumai waɗanda suka hada da folarin falana mawakin najeriya wanda aka fi sani da fals suna suka jagoranci wannan fita ta wannan alhamis a cewar sanarwa da aka rabawa manema labarai motocin da ke jerin gwano za su bi kofar karbar haraji suna daga tutocin najeriya tare da raira taken end sars to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan. To da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. Za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasunsu a shafinmu na intanet www.hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da hutawa. da kuma fatan kuna lahiyarta da yan uwa da abokan zama. Kanan adala yau baka mu saka saduwa da kowa a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na kasafin kuɗi da shugaban muhammadu buhari ya gabatar da na shekaran 2023 a gaban haɗin gwiwan 'yan majalisar tarayyar kasar shugaban ya ce kasafin na shekarar 2023 zai mayar da hankali ne wajen kammala ayyukan da su ta soma kuma kudurin kasafin kudi na 2023 wanda ya kai tiriliyan 19.39 kudin dai kari ne a kan naira tiriliyan 13.93 na kasafin kudin shekarar da ta wuce a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. gwamnatin shugaban kasar ta bayyana shirinta na ciyo karin bashi don samun karin kudi har naira tiriliyan shida da biliyan 258 da za ta cike gibin da za a samu a cikin kasafin kuɗin da shugaban ya gabatar na shekara 2023 duk tattauna wannan batun kasafin kuɗin shekarar 2023 mun gayyato malam yushau ali wanda tattalin arziki a abuja nigeria domin amsa mana waɗannan muhimman tambayoyin to kasan mutanen karkara ya za mu gane tiriliyan ɗaya nawa ne zai gane triliyan ɗaya wato farko zai fara ne daga kirga ta miliyan wato idan kana maganar naira miliyan ɗaya za ka yi dubu ɗari ne dubu ɗari har so goma duk ran da ka ije dubu ɗari so goma ka samu miliyan ɗaya shi kuma in kana neman biliyan ɗaya za ka ije wato naira miliyan miliyan miliyan har so dubu da ka samu wannan miliyan miliyan so dubu to ka samu biliyan ɗaya shi kuma wannan triliyan duk da ka aje biliyan ɗaya biliyan biyu biliyan ɗari biliyan ɗari shida biliyan ɗari tara biliyan to dubu ɗaya to ka samu triliyan ɗaya kenan to wannan triliyan ɗin shi kuma sai ka kasashe shi so ɗaya ɗaya goma sha tara har da biliyan ɗari shida da wasu da wasu abu a kai to wannan shine kasafin kuɗin da aka yi kiyasi gwamnati za ta iya samu a cikin tattalin arzikin ƙasa kuma ta kashe to amma abin da ke cikinsa shine gwamnati za ta iya samar da kawai kusan tiriliyan tara ne daga kudaden haraji da kudaden da take da hukumin gwamnati ke samarwa kamar kamfanonin da ke kasuwanci a madadin gwamnati kamar irin su custom da kuma hukuma da ke karban haraji da kuma ma'aikatar tashar jiragen ruwa da take samu da gwamnati sauran kudade da aka yi magana kusan triliyan goma za su fito ne ko kuma sama da triliyan goma ana tunanin gwamnati akwai wasu kayayyakin ta za ta siyar waɗanda za su samu waɗannan kuɗaɗe sannan kuma da sababbin basussuka wanda za ta karɓa ta haɗa sai ta waɗannan aiki waɗanda aka tsara daga ɗaya ga watan janairu na 2023 zuwa 31 ga watan Disamba na 2023 ake sa ran a nemo waɗannan kuɗaɗe ko dai ta haraji ko ta bashi ko ta siyar da kayayyakin gwamnati wanda za ta gwanjan su ta karbi kudaden. ana cewa majalisun tarayya na najeriya ba sa ido a wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi da ake yi wannan lamarin bai yi wa kasafin kuɗin baya ba zani ba a ai lokaci da dama su 'yan majalisu aikinsu ne cikin aikin majalisa su sa ido kamar yadda aka kawo masa kasafin kuɗin sai sun yarda da shi to yanzu mun sa ido mu ma mu ga shin ita majalisa za ta yi adalci ta amince da abubuwan da aka miƙa mata waɗanda su ne ake ce musu macroeconomic aggregate misali a nawa za a sai da gangan man fetur a cikin tattalin arzikin ƙasa shine za su sa ido tun daga farashin da aka yadda a sa ma farashin da za a sayar da ɗan manyan man fetur na Najeriya na ɗaya kenan za mu mu sa ido mu ga hauhawan farashin da aka sa da kuma kuɗin da aka aminta a yi canjin dala da naira da ita sannan kuma za mu za mu duba alƙalman ci gaban tattalin arziki wanda ake tunanin a samu an yi duka waɗannan to amma su babban abin da mu muke kallo na 'yan majalisu shine kasancewarsu akwai ana shigar da jam'iyyaci a cikin waɗannan ayyuka musamman abin da ya shafi wasu ministoci da kuma abubuwan da suke yi da kuma yadda suke matattalin arzikin ƙasa kuma lokaci-lokaci duk abin da za ka yi game da 'yan majalisu to ai a tsarin mulki na demokradiyya irin na amurka wanda ake ce shi presidential system of government akwai abin da masana siyasar duniya wanda suka rubuta wannan tsari kamar wanda ake cewa professor av dicey a eh, professor ap dicey shine yi rubutu akan abin da ake cewa wato rule of law rule of law din nan yana magana ne akan wato constitutional doctrine wato wani tsari na gudanar da gwamnati wanda ya tabbata cewa kowa ga right ɗinsa wato akwai right na 'yan majalisa akwai na 'yan ƙasa akwai na shugaban ƙasa akwai na mutanen ƙasa wannan daban akwai kuma wato abubuwan da dole sai an bi doka a yi su to kaga wannan bangare kenan to a ɗaya bangaren babban abin da ya shafi aikin shugaban kasa a kasafin kuɗi da aikin 'yan majalisa a kasafin kuɗi shi kuma wannan wani professor ne wanda ake cema a montesquieu shi montesquieu din nan mutumin faransa ne shi ne ya ce dole ne bangaren zartarwa ya aikinsa daban bangaren majalisa ta aikinta daban sai kuma bangaren wato shari'a ita ma ta aikinta daban abin da ake ce ma of power to suppression of power din nan duk da an nuna ayyukan kowa sannan kuma ayyukan ba a raba su ba saboda haka shugaban kasa ya kasafin kuɗi ya mika ma 'yan majalisa 'yan majalisa su duba kasafin kuɗin su ga cewa an duba duka ya tsarin najeriya take da jihohi talatin da kuma abuja da tsarin kuma wato constituency constituency inda ake da bangarorin ah, zaɓe na siyasar ƙasa an kai ayyuka wurin sannan kuma ana yin ayyukan sannan farashin da za a yi kan ana yi to a nan ne akan samu matsaloli saboda wasu suna amfani da ra'ayinsu domin su biya bukatun kansu a lokuta da dama wannan kuma ba zai taimaki demokradiyan ba ba zai taimaki kasan ba amma yadda za a duba shi shine sai mutanen kasa su ma suna duba 'yan majalisun 'yan majalisun suna duba shugaban kasa da aiki su ko mutane da 'yan kungiyoyin kera civil society su zama suna duba 'yan majalisun to ta haka ne aikin zai dan samu ta goma shi. Ko wani batu babba da ya rage mana shine magana cire tallafin kudin mai da aka yi akwai rayuka guda biyu akan wannan batun cire tallafin mai jama'a da yawa suna ganin kamar wannan magana tallafin mai kawai babban rodo ne ba wani abu ake kudin kawai ake cinyewa to don ya tabbata kuma yanzu an cire wannan tallafi talaka ya zai yi a talaka yanzu a babban abin da ke gaban talaka shine duk wanda zai zo ya masa mulki tun da za a shiga shekaran zaɓe ne to zai tsaya tsayin daka ne ya tabbatar cewa wanda zai zaɓa ba zai zaɓi wanda zai zo ya ce an lalata ƙasa ba duk wanda zai zaɓa ya san da cewa ƙasar tana neman gyare-gyare masu yawa sannan ya faɗi gyare-gyaren da zai yi a cikin gyare-gyaren da ke gaban ƙasan shine babu yadda za a yi ƙasar da take da man fetur take haƙo man fetur sai ta kai shi wata nahiyar duniya an sarrafa shi sannan a dawo da shi wannan shine matsalar da ya shafi shi wannan tallafin da ake ta magana a kai wanda kuma alkawarin da shi shugaba buhari kenan ya yi kuma aka ba shi dama shekara bakwai amma har yanzu babu matatar da ke aiki saboda mene saboda mutanen ƙasan su suka yi wadari kansu suka yi ta cikin ƙoƙarin an karar da gwamnati abin da suke da bukata saboda aka talaka har yanzu sai ya fito ai talaka ne ya taba fitowa ya zanga-zanga da aka ce za a cire tallafin kuma za a kai mai kan wani farashi yanzu malam yusuf a matsayin na masanin tattalin arziki me zaka ce wani gwamnatin da ta kusa tattara kayanta ta ci gaba eh to ai ba wani abun da za a gaya ma gwamnatin da ta gama kokarinta sai dai mu ce su kam sun yi nasu rawar ganin masu raro a nan ne kuma kawo karshen kashi na uku na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba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 assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashin hausa na tehran miliyar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaɗe da magaram to yau zan yi tsokaci ne a dangance da wani bore da yan jami'ar nan birnin da magaram suka yi wanda aka yi ta jefa barkonan tsohuwa wance barkonan tsohuwa ne to ya kamata gaskiya a koken da suka huto suka bayyana ya kamata a amshi wani koken nasu domin ba abin ba na su kaɗai ba ne damuwar ganin cewa hakika wannan hanya da ta tashi daga damagaram ta hutar daga gari ya kamata a tausaya a gyara ta domin kullum ana samun haɗarurruka a wannan hanya kuma hanya ce wanda babbar hanya ce ta mutu ta magaram kuma wanda manyan motocin wannan masu dakon mai suke bi kenan ya kamata a gyara domin a magance wannan matsaloli da suke faruwa akan hanyar na gode bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio Iran Radio Tehran Radio mai ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu ina mako da kuwa fata na alkhairi eh ni dan sokaci bisa kan yan kasuwa na maradi auxiliar wanda ake cewa auxiliar kananan yan kasuwa to wallahi kananan yan kasuwa in kwana kuke ko halka ku diba ku gani shagon da ma kayan ba su wuce jakka 20 ko jakka 50 amma sai ka ga an rubuto patanti ya taina ce an rubuta rubuta mai patanta an rubuta mai patanta to dan Allah in za tun za ya aza shago dan Allah ya je can yanfan can fo ya zo ya gaya musu su zo su diba su gani da mi da ne ya kwara amma haka kawai mutum ya tsari kasuwa babu eh, sharuɗanta babu komi to don haka nan ne da abin da ya faru to auxiliar ke da laifi ba ku za kuna gaya ma hukuma karba haraji ta ƙasa ku gaya mata ga abin da za ku yi ni ne ɗakurar bilu malam adam sarki aiki na ƙasa baki da salamu alaikum いう Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakinmu yau sokacin da nake son in yi bisa jihar mu ce ta agadis muna kira ga hukumomi na bariki da na galgajiya da talakawa kansu mu tashi tsaye da addu'a saboda wannan hali da muka samu kanmu ciki agadis a kwanukan ga bisa tare-taren mutane da kashe-kashe shekaran jiya nan wurin a aka tare mutane aka kame musu zinariya cikin gari mutane ɗauke da bindiga suka tare mutane suka kame zinariya kuma aka kashe wani mutum shi ma nan cikin gari ne kenan muna kira ga talakawa don allah dan annabi su ba jami'an tsaro goyon baya kamar wadda muke kira kullum saboda tsaron gari baya jami'an tsaro kaɗai za su yin shi ba saboda wani bi ba san abin da za ya faruwa ba kenan muna kira gare su kuma mu tashi da addu'o'i da mu da yara da mata mu tashi da addu'o'i ubangiji allah ka mana saukin wannan abubuwan da suka zo mana kwanukan ga ubangiji allah gajarce mana su mai muku magana alkasun baba lima har daga jihar agadas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 Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa da muke kawo maku mun ci gaba da kawo maku yakin motata inda musulmi kimani dubu uku kacal suka fuskanci mayaka romawa da ƙawayensu larabawa dubu ɗari biyu sannan har ila yau mun ji yadda suka tsaya kan shawarar abdullahi ɗan rawa a lokacin da suka fahimci makiyansu suna da mayaka kimani dubu ɗari biyu sannan mun je yadda kwamandan sojojin musulmi na farko wato zaidu bin haritha ya yi shahada da kuma yadda jafar ɗan abi talib salam ya yi shahada daga nan sai abdullahi ɗan rawa ya karbi tutar kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu shi ma ya yaƙe su har suka kai shi ga shahada ya kai ga burinsa na shahada a nan ne sai wani mutum daga cikin musulmi ya yi sauri ya je ya ɗauko tutar inda abdullahi bin rawa ya yi shahada ya ɗaga ta sai ya ce ya ku musulmi ku shawarta ku zaɓi komanda daga cikinku sai wasu suka ce ai sai kai sai ya ce a'a ni ba zan iya ba daga nan sai suka zaɓi khalid ɗan walid a lokacin da khalid ya karɓi tuta sai ya yi wata dabara ta masu dawaki su tada ƙura a baya sannan musulmi su yi kabbara don su romawa su yi tsammanin cewa an sami ƙarin sojoji daga bangaren musulmi daga nan sai musulmi suka fara yin baya a tsare a nan sai sojojin romawa suka fara shakkun cewa mai yiwuwa wata dabara ce musulmi suke masu na yaudara ko kuma watakila sun sami ƙari mayaka ne da haka da haka kuma har musulmi suka yi nisa daga sojojin roma da ƙawayensu don tsoron kada ya kasance wata dabarar yaƙi ce sai suka ƙi bin bayan musulmin da haka kuma khalid bin walid ya janye musulmi suka koma madina bayan shahadar da dama daga cikinsu suka yi an yi yaƙin motata ne cikin kwanaki shida zuwa bakwai a rana ta bakwai ne khalid bin walid ya janye su daga yaƙin sannan an kashe musulmi goma sha biyu a yayin da aka kashe mashikai dubu uku da dari uku da hamsin kamar yadda dai wasu malaman tarihi suka bayyana har ila yau wani abu da ya faru a daidai lokacin da ake yakin motata shine manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a madina yana faɗa wa musulmi yadda yakin yake tafiya ya faɗa musu a lokacin da zaidu bin harisa ya yi shahada da lokacin da jafar dan abi talib ya yi shahada da kuma lokacin da abdullahi bin rawah ya yi shahada har zuwa lokacin da khalid bin walid ya janye su daga fagen fama manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sauran musulmi sun fito bayan madina don tarbar mayaka musulmi da suka dawo daga yakin motata sai dai a yayin da suka iso madina sai wasu musulmin suna ta jefansu da ƙasa suna cewa kun gudo daga yaƙi a nan sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a wasu gudo daga yaƙi ba sai dai duk tare da cewa musulmi ba su sami galaba akan kafiran romawa a yaƙin motata ba amma sun bar tasiri mai yawa cikin romawa da ƙawayensu larabawa don ba wani daga cikin larabawa a lokacin wanda zai tunanin sojoji dubu uku kacal za su fuskanci sojoji dubu ɗari biyu a ƙasashen larabawa a lokacin ba a taɓa ganin irin wannan jarunta ba banda haka daular roma ta gabas wacce take da cibiya a birnin constantine a lokacin ita ce daular mafi girma a duniya a lokacin biye da ita ita ce daular farisa larabawa na mamakin yadda musulmi suka yaƙe su har suka kasa bin musulmi bayan janyewansu har gida don wannan yana nuna cewa sun tsorata da su wannan shine yaƙin motata tare da romawa a karon farko amma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan Zaidu bin Haritha wanda ake kira Usama dan Zaidu ya jagoranci wata rundunar musulmi wacce ta sami nasara ta kwace yankin sham daga daular roma amma faduwar daular roma ta gabas ta faru ne a shekara ta hudu hijira kamariya a hannun muhammadu asani na daular usmaniya masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shirin kisoshin rayuwa kenan to su kuma sai shirin na haƙoƙin mata a musulunci haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke kawo muku amsoshin tambayoyin da kuke turo mana waɗanda suka safi al'amura na fikihu to kamar yadda muka sani ne wannan shiri kullum muna maimaitawa duk wani tambaya ko kuma wata tambaya da kuka turo matukan ba ku ci kuna son amsa din a wata mazahaba ba to lallai duk amsoshin da muke bayarwa amsoshi ne waɗanda suka shafi mazahaba ta jafariya saboda haka yanzu haka ga wasu tambayoyi a gabanmu a waɗanda insha Allahu za mu ba da amsoshinsu daidai gwargwado wannan bawan allah yake tambaya yake cewa kasantuwar cewa a cikin sallah yin ƙari ko kuma rage na rukuni wani abu ne wanda yake ɓata sallah to idan ya kasance wanda yake mamu ya zo zai yi bi limami sallah to sai ya kasance cikin mantuwa sai ya ɗago kansa daga ruku'u kafin limami ya ɗago to bayan ya ɗago ɗin sai ga ai har yanzu limam ko kuma limami yana cin ruku'u to a irin wannan yanayi me ya kamata ya yi wannan tambaya allah zan iya cewa tana daga cikin wasu tambayoyi mafiya muhimmanci ga al'amari na sallah a yau da gobe domin kusan da yawa mutane suna samun kansu a irin wannan yanayi din mutum ya shigo masallaci yana shigowa ya tarar da limami yana ruku'u to kuma yana so ya bi sallah din kai kuma ka zama kai mamu kenan kai kuma masu buki kenan wanda an riga an masu buki shine wanda an riga an an fara sallah kafin ya zo ya bi limami din to limami yana ruku'u kai kuma ka za ka kabbar harama ka bi shi to da kai kabbarar harama ka bi shi kuna sallah din tare sai kuma kai kan riga shi dagowa mafi girman tambayar tasa shi malam eh, shi wannan mai tambayar tambayar ba mata ya zo ya tadda liman ne yana cikin ruku'u din ba ya bi shi a'a shi tambayar su ma mafi girma ta tattaru ne akan ana sallah din kai mamu mai bin liman sai ka riga liman dagowa daga ruku'u mafi wannan ma shine mafi ainihin girman tambayar nasa to yaya yayin da ka dago din nan ka riga limami dagowa daga ruku'u amma kuma sai ka duba ga shi limamin har yanzu bai dago daga ruku'u ba to me ya kamata ka yi abin da yake nufi kenan tun da kaga kamar yadda ya yi matashiya ne rukuni ruku'u wani abu ne wanda ya shafi rukuni a sallah duk kuma ƙari ko rage a rukuni yana bata sallah to shi sa ya wannan tambayar to tambaya amsa din dangane da irin wannan yanayi shine cewa a irin wannan lokaci da mutum ya dago bayan ka dago daga ruku'u sai ka duwa ka ga shi liman bai dago daga ruku'u ba to sai ka koma ka bi shi ka koma kar ka tsaya ka ce har sai ya dago ka zama kai ne wan liman kenan ka koma ka tadda shi to a yayin da ka koma cikin wannan kuma tadda limami din idan har ka je ka tadda shi bai dago ba to ka gaba ka da matsala yanzu ka koma ka zama kanin liman din kenan sai ka bari sai ya dago sai kai ma ka dago amma kar ka zama wan liman ba a so ka zama wan liman ka zama ka yi a wani kowane lokaci ya zama bin liman ake yi ju'ilal imamu li da bihi haka malamai suka ce an sanya liman ne domin a yi koyi da shi to amma yayin da ka ɗago ko ka dinga yin abubuwa ka shige gona da iri ya zama na kafin liman ɗin ya wani abu na aikin sallah kai ka riga shi to shine kake zama wan liman kenan to a irin wannan yanayi ka koma ka bi shi tun da yana nan a cikin ruku'u sai ka koma ka tadda shi a cikin ruku'u din to amma fa idan har ka tabbatar cewa koma nan da kai din kafin ka tafi ka je ka tadda shi a ruku'un ba fa zai dago ba amma idan har lokacin da ka tafi za ka tadda shi a ruku'un shi kuma sai ya kasance ya dago daga ruku'u din to fa a irin wannan malaman fikihu abin da suka nuna sallar mutum ta ɓaci ba kenan kaga to irin wannan ne abin da ake nufi kenan cewa in an samu rukuni mutum ya yi ƙarin rukuni ko kuma ya rage rukuni irin wannan ne saboda haka duk wani wanda kake bi sallah ka yi ƙoƙari ka tabbatar cewa ya shiga wani abu kafin ka bi shi tunda shi ne limami koyi kake da shi domin kada a samu irin wannan musamman irin waɗannan rukunai ɗin, sallah ɗin nan ya ga yanzu wannan abin da malam fiƙo suka faɗa shine yayin da ka ɗago daga ruku'u ɗin nan shi kuma bai ɗago ba sai da kaga bai ɗago ba aka ce kuma wazifan ka ba kai ka tsaya ba ne a'a ka koma ne to yayin da ka za shi zaka koma ɗin ka tadda shi sai kuma ya ɗago kaga baka tadda shi ɗin ba kenan to kai sallah ka ta ɓaci kaga dole sai ka canja sallah kenan to wannan ya kamata a lura da wannan ina fata insha Allahu wannan amsar da aka bayar za ta isar da shi wannan bawan Allah to wannan bawan Allah shi ma wani tambaya ne shi kuma yake yi <clears throat> dangane da maras lafiya yake cewa assalamu alaikum filin fikihu da fatan kuna lafiya wata tambaya ce da ni wacce ta shafi wani mara lafiya waɗanda muke da shi wannan mara lafiyar namu an je asibiti an duba shi dukkan wani dubawan da likitoci suka yi sun ce lalle wannan rashin lafiyar nasa rashin lafiya ne wanda zai wahalan warkarwa wato zai zama tare da wannan rashin lafiya ne har zuwa lokacin da allah zai yi hukuncinsa zai ɗauki bawansa zai dauransa amma ba za a iya samun waraka daga wannan rashin lafiya ba to amma kuma shi mara lafiyan yana cikin matsanancin jin ciwo da zafi a tattare da shi wanda irin wannan cin ciwo da yake da zafi abu ne wanda ba kowa zai iya ainihin haƙura da wannan yanayi ba to tambayar anan dangane da ainihin fatawa muke nema shin idan shi wannan mara lafiya ya amince har zuwa lokacin da Allah zai ɗauransa za a iya yin wani abu ko da ko allura ne a yi masa ta yadda zai fita daga hayyacinsa in ya fita daga hayyacinsa zai daina jin wannan zafi kenan ya zauna a irin wannan yanayi ya fita daga hayyacinsa har zuwa lokacin da Allah zai hukunci ko da shekara nawa ne sai Allah ta'ala ya kawo lokacin da zai mutu sai ya mutu amma dai a yi masa wani abun da zai zama ya fita daga hayyacinsa ya zama ya daina jin wannan zafin da yake ji tunda dai wannan rashin lafiyar ba ainihin tawarkewa ba ce na fata za a bani amsa babbar magana to wannan wani abu ne wanda malamai yana da wahalan gaske su iya fito da abin kamar yadda kai mai tambaya ɗin kake so amma fa ba yana fin ba su da amsa ba sai khamenei hafizahullah dangane da irin wayannan tambayoyin yana da amsoshi ba ma shi kaɗai ba don malaman shi'a saboda shi ne dalilin da ya sa al'amuran ah, kofar ijtihadi ba a rufe ta ba a mazhaba din ahlul bait alaihi salam tunda wayannan wasu abubuwa ne sababbi da suke faruwa a wannan zamani saboda haka amsar da sayyidul khamenei hafizahullah ya bayar dangane da irin wannan yanayi shine yake cewa idan sanya wannan mara lafiya a cikin yanayi na ya shiga cikin wani yanayi da zai kasance ya fita daga hayyacinsa zai zama wani dalili na rashin ransa ko kuma ransa ya fita ko kuma wani wata cutuwa ta same shi daban in an yi wannan allura ɗin da zai saba ya fita daga hayyacinsa saboda haka sai yake cewa wannan bai inganta ba amma idan ba zai zama sababin mutuwansa ba ba kuma zai samun masa da wata cutuwa ba sannan kuma da yardarsa za a yi wannan sai ya ce to ba matsala allahu akbar ku dubi inda abubuwa suke na fikihu ba haka al'amuran fikihu suke kuma haka ake yin bayanin su to ina fata shi wannan mai tambaya ya samu amsar da yake bukata dangane da wannan tambaya to kuma gashi an nuna mana ma lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya ko kuma dai in ce za mu fito da wata tambayar dangane da al'amura da suka shafi fiƙo wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin haƙoƙin mata a musulunci kenan to yanzu kuma sai shirin muna ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batuta masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki ne macin asiya to a yau shirin namu zai tsokaci ne akan wasan jan igiya da ake yi a tsakanin washington da riyadh musamman ma dai dangane da abin da ya shafi farashin man fetur a kasuwannin duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. cewa masu tafiyar da kamfanin man fetur na ƙasar saudiya wato aramco turawan ingila faransa da amurkawa ne sai dai hakan bai hana riyad yin amfani da 'yar dama take da ita ba domin rage yawan man fetur ɗin da take fitarwa zuwa kasuwannin duniya ta yadda hakan bai yi wa washington daɗi ba fushin na amurka ya fito fili inda shugaban ƙasar joe biden ya faɗa wa tashar talbijin ɗin cnn cewa saudiya za ta ɗanɗana kudarta saboda ta ƙi amincewa da buƙatar amurka na ƙara yawan man fetur ɗin da take haƙowa a kowace rana domin a samu sauƙin farashinsa a kasuwannin duniya biden ɗin ya kuma shaidawa tashar talbijin ɗin ta cnn cewa lokaci ya yi da amurka za ta sake yin nazari da bitar alakata da saudiya yana kafa dalili na yin haka da cewa saudiyar ta haɗa kai da rasha domin rage yawan man fetur ɗin da ake fitarwa alhali amurka ta kai gwauro da muri domin hana hakan ya faru bugu da ƙari akan wannan batun sannan kuma a wannan tashar talabijin ɗin ta cnn wani jami'i na majalisar ƙoli ta tsaron ƙasa amurka john kebi ya faɗa wa manema labaru cewa saboda abin da yake faruwa na ɗaukar matakin rage yawan man fetur ɗin da opec take fitarwa shugaban ƙasa ya yi imani da cewa dole ne a sake bita alaƙa tsakanin amurka da saudiya za a duba a gani ko wannan alaƙar ma tana kan turbi da ta dace kuma tana amfana tsaron ƙasarmu To kafin watsa labaran Amurka sun buɗe magana da tattaunawa da cece kuce a kan sake yin bitar alaƙar da ke tsakanin ƙasar tasu da kuma Saudiya. Abin tambaya a nan shine shi da gaske ne Amurkan ta fusata saboda matakin da Saudiya ta ɗauka ta yadda har ta fara tunanin yin bitar alaƙar da ke tsakaninsu da ɗaɗɗiya mai tarihi da kuma muhimmanci? to da ko wasu abubuwa guda biyu da masharhanta a harkokin siyasa suke bayyanawa a matsayin tabbatattu kuma suke ginshiƙai dangane da harkokin siyasar na farko shine alaƙar da ke tsakanin amurka da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha musamman ma da ita saudiya alaƙa ce mai ƙarfin gaske wacce aka gina ta akan man fetur ɗin da saudiya take da shi da kuma dala amurka wato aka ɗamfara waɗannan abubuwan guda biyu suka zama tare inda bisa dogaro da saudiya ɗin amurka ta ɗamfara wa ƙungiyar ƙasashe masu arziki man fetur opec cewa dala ita ce za ta zama kuɗi ko kuma ma'auni na sanin kima da darajar man fetur ɗin da ake sayarwa a ƙarƙashin wannan ginshikin an samar da jiniyoyi masu yawa da suka da na tsaro da sayar da makamai da kuma girke sojoji a cikin wannan yanki na gaba ta tsakiya duk dai da zuma kara wannan alakar da ke tsakanin dala da kuma man fetur abu na biyu mai muhimmanci kuma tabbatacce shine guguwar sauyi fara take kadawa a duniya tana shafar alaƙar ƙasashe da kuma canza mizanin ƙarfi wasu ƙasashen ƙarfinsu zai ƙaru hakanan rawar da suke takawa yayin da ƙarfin wasu ƙasashen da rawar da suke takawa zai ragu hakanan kuma za a samu sauyi a cikin alaƙar ƙasashe ta fuskar soja tsaro da kuma tattalin arziki da siyasa a bisa wannan dalili da wuya ɗauki abin da yake faruwa a amurka na cice kuce a kan saudiya da cewa yana ƙarƙashin yakin neman zaɓe ne na majalisar dokokin ƙasar da ake yi a wannan lokaci ko kuma ake shirin yi domin abin da yake faruwa ba tsaya ta ɓangaren amurka ita kaɗai ba da akwai wasu yunƙuri da ɗaya bangaren yake yi wanda yake ƙara nuni da cewa da walakin a cikin watanni da makonnin bayan nan kasashen da aka san su a matsayin tsofaffin ƙawayen amurka a yankin tekun fasha sun fara kallon rasha da fuska mai cike da murmushi saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da ma ƙatar sun yi ganawa da jagororin rasha kamar yadda sarkin ƙatar tamim bin hamad ya gana da shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin a ranar 13 ga watan oktoba a ƙasar kazakistan a wani gefen duk da cewa amurka ba mamba ce a cikin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ba wato opec sai dai duk da haka tana da tasiri mai karfi a cikin wannan kungiya hakan ya samu asali ne daga alaka take tsakanin riyar da washington mai karfi tun zamanin mulkin nixon sai dai alakar da aka kulla tsakanin opec da rasha da wasu kasashe masu arzikin man fetur din alhali ba su cikin wannan kungiya waɗanda aka fi sani da suna opec plus ya sa rashin ta samu bakin faɗa a cikin wannan kungiya don haka sai zama girman tasirin amurka akan opec ya ragu kuma sabuwar rawar da saudiya take son takawa da kusantar rasha take yi ya rage karfin tasirin na amurka a cikin kungiyar dama dai tuntuni ta hanyar saudiya ne amurkan ke sarrafa opec ɗin yadda take so tabbas a halin yanzu saudiya tana fuskantar zaɓi mai wahala domin ba ta gama shiryawa yadda za ta iya ficewa daga aljihun amurka ba baki ɗaya ba wai saboda amurka babbar ƙasa ce da ba za a iya ƙalubalantar ta ba sai dai saboda saudiyar ba ta yi tanadi da ya dace ba a siyasance tattalin arziki da soja da za su ba ta damar yin hannun riga da amurka balle kuma wato sauran kasashen turai dukkanin tsarin soja da makamai da harkar tsaron saudiya an gina su ne bisa dogaro da yammacin turai da amurka don haka sauya shiƙa abu ne mai matuƙar wuya ga saudiya a wannan lokacin gwamman shekaru saudiya ta ɗauka tana gina cibiyoyinta na soja da tsaro a kan ƙere-ƙeren turawa da amurka don haka idan har tana son sauya shiƙa to sai an ɗauki shekaru masu yawa domin sauya waɗannan tsare-tsaren masu muhimmanci da suke na ginshiki. a fuskar tsaro da harkar soja biloyin daloli ne aka kashe wajen gina waɗannan cibiyoyin na saudiya kuma tabbas ƙasashen na turai da suka hada da amurka za su yi amfani da wannan makamin idan har suka ga cewa saniyar da suka daɗe suna tatsa tana neman turje musu wani ƙarin matsin lambar a kan ƙasashen yankin tekun fashe masu ƙawance da amurka shine da amurka take girke da sojoji da makamai a cikin waɗannan ƙasashen ba za ta bar su ba su lumfasa ko kaɗan amma wannan bai hana ƙasar saudiya ba ta ɗan sami wani fili da za ta kai da komo a cikinsa bisa jin cewa ta da 'yanci daidai da saniyar da aka yi wa ɗaurin talala take ɗan yin nisa daga turke sannan ta dawo sai dai wannan baya nufin cewa saudiyar za ta ci gaba da irin hatta irin wannan wasar na igiya da amurka saboda da 'yan wasa a dandamalin siyasar ƙasa da ƙasa suka yawaita a cikin wannan yankin da kuma yadda manyan ƙasashen suke tsoma baki a ciki saudiya ƙasa ce da take da ƙarfin iya fitar da man fetur ganga miliyan goma sha biyu a kowace rana kuma tun samun man fetur a wannan ƙasa aka ƙulla alaƙa mai ƙarfi da amurka wacce kuma har yanzu take ci gaba da tafiya saudiya baya ga kasantuwarta sanuwar tatsa a hannun amurka kuma ƙodago ce a hannun washington ɗin da take juya shi yadda take so a cikin ramukan wasan darar siyasa da take yi da magautanta to ma sauraro ya mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ta ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. To masu mu da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa makwanar lafiya daga nan birnin Tehran.